الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأسيلا الله أكبر الله أكبر kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke jujjuya al'amuransa kamar yadda ya ga dama wanda ke ni'imtawa ni'imta ni'imominsa ga bayinsa da nau'o'in ni'imomi daban-daban muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da halartar wannan rana cikin rayuwa da ƙoshin lafiya da kuma azurta mu da haɗuwa a wannan musalla a cikin wannan jami'a wadda musamman shugaban jami'a ya ba da dama bayan al'ummar musulmai da ke jagorori ko jagororin al'ummar musulmai sun buƙaci haka bayan buƙatan al'umma na anguwa muna godiya ga Allah bisa wannan yassarewa da Allah ya yi mana na farko muna tabbatar da cewa wannan rana ita ce yawmul hajjil akbar kamar yadda mafi rinjayen malamai suka tafi akan haka mafificiyar rana wadda Allah ya fi son wannan rana a cikin dukkan ranakun duniya a bisa rinjayen ƙaunin malamai wannan rana ce mai matuƙar muhimmanci wacce aka tabbatar da tauhidi da ta Allah da tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala cikin rububiyarsa da kuma sunayensa da sifofinsa da tabbatar da cewa ba abun bautawa daga siyasa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala a wannan rana rana ce wacce ake manya-manyan ibadu daban-daban a wannan rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana ya jagoranci al'ummar musulmai baki ɗaya manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke hadaya masu adadin yawa da kuma wannan rana aka sunanta yanka lahiya ga dukkan al'ummar musulmai wanda ya samu dama wanda ya samu dama bai yi layya ba ya saba wa Allah don ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bi yake da dama cikin ma'anar maganarsa kuma bai aikata layya ba yana da dama to kar ma ya zo kusa inda muke sallah wanda yake nuna wajibcin layya a gurin mafi rinja ko kuma a gurin mafi yawa ko kuma masu yawa a cikin malamai ya ku bayin Allah ku sani cewa wannan rana rana ce mai girma rana ce wacce Allah subhanahu ta'ala) ya yi umarni da ayyuka muhimmai na ibada domin tabbatar da kaɗaitakasa subhanahu ta'ala. wannan aiki na layya ya faro tun daga annabi ibrahim salam lokacin da Allah ya umarce shi bai samu aihuwa ba sai da ya kai shekaru a duniya masu yawa bayan ya girma ya yi shekaru ya cire tsammanin aihuwa amma ya yi tsammanin rahamar Allah ya roƙi Allah cikin kaskantar da kai sai Allah ya bashi aihuwa bayan Allah ya ba shi aihuwa irin tsananin so da yake yi wa ‘ya'ya musamman Ismail da Ishaq sai Allah ya ce masa ya yanka ɗansa Ismail قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى Ya ce ya kai ɗana na ga umarni daga Allah cewa in yanka ka me kake gani qala ya abati ta ma ne in sha Allah min as-sabirin ne. ya baba in abun da aka umarce ka shi fa za a yanka amma yadda a yanka shi ɗansa zai yanka amma yadda zai yanka Wane ke nuna wanda mutum ya yi asara in yana da dama bai yanka layya ba ce sayi rago ya yanka domin Allah a wannan rana taqarruban ruban, Allah subhanahu wata'ala ba karamar ibada bace wanda ba karamar abun da Allah yake so bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare babu wani aiki da mutum zai yi musamman musulmi a wannan rana ranar goma ga watan zulhijja ranar layya babu wani aiki da mutum zai yi wanda yake soyuwa a gurin Allah kuma da yanka cikin Allah ma'ana ya domin wannan dabba za ta zo ranar tashin alkiyama da ƙahonta da gashinta da kofatonta da fatinta za ta zo ranar tashin alƙiyama kai Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi ya yace cikin ma'anar maganarsa mutum yana yanka dabba kafin jinin ya fara iga a ƙasa sai ya iga a wani guri na musamman a gurin Allah subhanahu wata'ala haka ya ku bayin Allah a kusatu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da wannan ibada a kuma tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan rana ce da alhazai suke kabbarori wajen jamratul aqaba domin tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala wannan rana ce da ake kabbarori kafin a zo wannan lokaci sannan ana yin kabbarori bayan sallar azhar da bayan sallar la'asar har zuwa ranar uku bayan sallar la'asar rana ta uku sannan kabbarori suke karewa haka bayan kowace sallar azhar ana so a yi kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya kuma yin Allah daidai wannan rana za mu tunar da 'yan uwanmu da kanmu muna tunatarwa cewa mu sani ba abun bautawa da gaskiya sai Allah mafi munin mafi munin zunubi da aka saba wa Allah da shi a bayan ƙasa shine shirka ku sani cewa ya ku bayin Allah Allah ya wadatu da duk aikin da aka hada shi da shi in za ku yi yanka ku yi domin Allah ku yi layyanku domin Allah ku yi ibadunku domin Allah ku nemi lada a gurin Allah dukkan ibadar da mutum zai yi ko da sadaka yayi da miliyoyin kuɗi inda yayi ne don wani ya yaba ko yayi ne ba don Allah ba Allah ba ruwansa da wannan aiki ana aghna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka وما أمروا إلا ليعبدوا الله na da الدين ba umarci mutane ba face su bauta wa Allah shi kadai suna masu ikhlasi suna masu tantance aikin su domin Allah wasu bayan Allah mu yi aiki domin Allah abu na biyu mu rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu yi in ya saba da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kyale shi dukkan alkhairi dukkan alkhairi na duniya da lahira ya taru cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko shi azizun alaihi ma harisun alaikum bil na raufur rahim ya ku bayin Allah yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam riko na jinjin abu na bayan wannan ya ku bayin Allah musamman kiyayen yaya a ji tsoron Allah cikin yaya ayi abun da ya dace wajen tarbiyyarsu, a karantar da su da Alƙur'ani, a sa su a karatun Alƙur'ani musamman suna ƙananan shekaru zai buɗe musu ƙwaƙwalwa zai sa su gane addini zai sa su samu kyakkyawar aƙida sannan za su yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma zai ba su kyakkyawan tarbiyya wanda za su gini da ita kuma zai sa iyayensu suna cikin kaburbura amma kaman ba su mutu ba don wanda ya bar salihin ɗa mai karanta alkur'ani da aiki da shi to wannan kaman bai mutu bane bayan ya riga ya rasu kuma yin Allah ai tarbiyyan ƴaƴa wajen alkur'ani ai tarbiyyan ƴaƴa wajen riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abubuwa na duniya zai zo ya same su domin Allah ya riga ya kaddara inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla khalqi samawati wal ardi bi 50000 sana waka at-tarbiyyah da ya'ya akan aqida da karatun al-Qur'ani da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku malamai daliban ilimin yan uwanmu a tarbiyyantar da mutane a ja hankalin mutane a cika da ikhlasi wajen da'awa ai da'awa domin abun duniya kar a yi dawa domin a sani kar a yi dawa domin neman shuhura da don neman shuhura ne da imamu abu hanifa imamu malik imamu ahmad ibn hanbal shafi'i imamu ahmad ibn hanbal a'immatul hadith al-imamu al-bukhari rahimahullah alayhi imamu muslim imamu abu daud sauran dukkan a'imma da don neman shuhura suka yi wallahi da ba a san su ba yanzu amma domin Allah suka kyale duniya suka jefar da ita a bayan bayan ke Allah ya ɗaga darajarsu suna nan sun rasu a ma mata qawmun wa mamatin makari muhu sun rasu amma ba ma iya magana sai ka kira abin da suka rubuta na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayanin da suka yi a cikin littafin su haka ya ku ɗaliban ilimi da malamai musamman a wannan lokaci na siyasa a yi kira domin Allah a tsaya domin Allah babu wani mutum ko ina zai mallaka ya zai iya azurta ka da arziki da Allah bai baka ba ya ku bayin Allah musamman malamai da ɗaliban ilimi ka ji tsoron Allah cikin da'awar da za a yi ka karantar da mutane aqida mutane suna buƙatar aqida suna buƙatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi a daina hargowa a cikin jama'a a daina yin abin da bai dace ya matasa ji tsoron Allah lokaci yayi da wasu za amfani da ku a bukatan su na siyasa ba za ka taɓa ganin wani ɗan siyasa ko ɗan takara ya ba wa ɗansa makami ko ya yadda a ba wa ɗansa ababen maye waɗanda ɗansa zai sha ya bugu don babansa ya zama wani abin da yake so ya zama ba yayan musulmai talakawa matasa ku ji tsoron Allah ku karanta al’ur'ani, ku bi iyayenku cikin tarbiyya mai kyawu ku zauna a guraren malamai ku samu tarbiyya masu kyawu kar wasu su lalata ku saboda biyan bukatansu duk wanda ya rike adda in an kafa gwamnati ba a kiransa domin shi bai dace da komai a gwamnati ba adda kawai ya iya rikewa bayan shekara hudu a sake kiransa ya sake rike adda a yi ta zarce ko ba a sake kiransa ba karshenta kawai a bashi kuɗin da la yusmin wa la yughni min ju ya ku bayin Allah ya ku matasa a ji tsoron Allah a cikin wannan ai duk abin da za a yi ya ku mata ku biyayya ga mazajen ku ku rike aure ku daina yawace yawace ku daina haɗa kai da ƙawaye waɗanda ba za su amfane ku ba ki riƙe mijinki nan ne za ki samu shiga aljanna aljannar mace yana ƙarƙashin mijinta ki zaman aure hatta iyayenki karki ki gaya musu sirrin gidan mijinki ki sani cewa yau akwai samu wata rana akwai rashi ki sani cewa wata ran za a samu wata ran za a rasa yi haƙuri da zaman aure ku ɗauka zaman aure ibada ne duk wacce ta ɗauka zaman aure holewa ne zai wuya ta zauna lafiya ya ku bayin Allah mata ku ji tsoron Allah wajen tarbiyyar 'ya'yanku ku karantar da ƴaƴanku alqur'ani ku gaya musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ya ku bayan Allah kar amanta da kabbarori a wa'innan kwanaki musamman yau bayan sallan azhar za a yi kabbarori haka bayan la'asar dukkan salloli guda biyar da aka saba yi Hakanan kuma ranar a gobe da jibi da kuma gata kwanaki uku bayan sallah kuma ku sani ya ku bayan Allah wa'innan ranaku ranaku ne na layya da wanda bai samu damar yin layya a yau ba sai Allah ya hore masa gobe zai iya yin yanka wanda bai samu damar yin gobe ba sai Allah ya hore masa jibi to zai iya yin yanka wanda bai samu dama ba har zuwa har zuwa faduwar rana na rana ta uku wanda duka lokacin yanka ne idan mutum bai samu dama ba annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik ya rawaito baha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini ذبح قرنين fa sama wa kabbar. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya ya yanka su da hannun su raguna guda biyu masu kaho masu igon idon baki ababuwa baki masu baki biyar a bisa kaulin sashin malamai ya yanka su yace daya na iyalansa ne da shi kansa sai kuma dukkan al'umma wanda bai samu daman yin layya ba ba kuma wanda ya ƙi da gangan ba wanda bai samu yin layya ba to ya shi cikin wancan rago insha Allah ta'ala ku bayin Allah mu ji tsoron Allah a sani cewa layya tana da sharuɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar arba'un la tujzi'u fi bahaya. dabbobi guda hudu ba sa isarwa a wajen layya ma'ana ba a yi layya da su al'aura albayinu awaruha dukkan dabban da take da matsala a idonta ba a ba ta iya gani ko ta ido ɗaya ko idanuwa guda biyu wannan ba a yin layya da ita saboda haka mutum ya lura idan ya zo sayan dabban layya sannan al'arja albayyin zala'uha wacce take Ingishi, tana tafiya da gurguntaka ko kuma ɗingishi ko da kuwa rauni ta yi ajiya da daddare ko ɗazu da safe kafin a yanka ta zamanto tafiyanta akwai ɗingishi wannan ita ba za a yi layya da ita ba almariz albayyin maraduha haka nan wacce ba da lafiya da an ganta an ga dabba mara lafiya wannan ita ma ba za ta yi layya ba sannan al'ajifa wa hiya alhazilatu allati la tunqi dabbar da ta zamanto wato ramammiya mutum ya ce to a samu masa wata mai ɗan sauƙi-sauƙi, sai ya duba ya ga wata daga ka ganta ƙashinta ana iya ƙirga shi ya ce wannan tunda tana da sauƙi a wannan zamanin bari yi kaza ya ɓata wa kansa samu dabba ƙoshashiya ka samu dabbar da ranar tashin alkiyama za ka yi alfahari da ita za ka tsamamshashiya ba yin da ya da ita Akwai shekaru in mutum zai soke raƙumi sai ya shekara biyar a duniya ne ya kai layya in mutum zai layya da saniya sai ta shekara biyu a duniya ya kai layya in mutum zai layya da tinkiya akuya ko taure sai ya shekara guda a duniya amma in rago ko tinkiya ne wata shida wata bakwai waɗannan ana iya yin layya da su ya ku bayin Allah ku yi layya domin Allah ku yi layya ga kanku da iyalanku ta kabbalallahu da hayaku muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan ya tabbatar mana da dawwaman zaman lafiya cikin cin a sama a nan kwanaki ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lillah waɗannan kwanaki kwanaki ne na ambaton Allah yawaita addu'o'i a cikinsu a yawaita roƙon Allah ƙasar mu tana buƙatan addu'o'i al'umma musulmai arewacin Najeriya ne a cikin kudancin Najeriya kai kowane gefe na Najeriya yana bukatan addu'a ko muna bukatan mu yawaita addu'o'i ana tabbatar mana da shugabanni waɗanda za su ji tausayin mu za su zama alkhairi gare mu ya ku bayan Allah in an zo siyasa musamman siyasa ta riga ta fuskanto da manya da yara wani sa'i in suna maganganu sai ka ji abin tsoro bai dace ba bai dace a ci mutuncin juna ba domin dalilin siyasa lallai kowa yana da ra'ayinsa kuma kowa yana da wanda yake so kowa ya yi abin da ya dace cikin nutsuwa ba bisa sabawa Allah ko sabawa mutuncin mutane ba a yi zaɓe idan zaɓe ya zo kowa ya zaɓe abin da yake so cikin zaman lafiya in aka ta da hankali to mu ne za mu samu matsala waɗanda aka yi suke takara da wuya su samu matsala illa iyaka kawai dama sun cancanta ne suke gani a ganin su suka su yin takara in don wani za ka zubar da jinin ɗan uwanka ranar tashin alƙawa ba zai iya tsayar da kai ba a duniya ma ba kai ba shi ya ku bayan Allah mu mai da hankali a irin waɗannan abubuwa ya samu yi ta cikin tsafta Allah subhanahu wataala ya taimake mu innal hamdalillah nahnu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar adada ma kabbara al-hujjaj Allahu akbar Allahu akbar adada ma ahramu الله أكبر عدد ما وقفوا بأرفة وازدلفوا بمزدلفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ما رموا وكبروا الله أكبر الله أكبر عدد ما زرع الحجاج الهدايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ما ذبح المسلمون الضحايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد خلقي الله أكبر الله أكبر زينة عرشي الله أكبر الله أكبر مداد كلماتي الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر يا عباد الله اعلموا عباد الله أنكم في يومكم هذا يوم الحج الأكبر أحب الأيام إلى الله كما ذكر لما اشتمل من عبادات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أمته بذلك عباد الله اتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم في يوم عظيم كبروا الله في هذه الأيام أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله تقربوا إلى الله بذبح الضحايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اتقوا الله في ضحاياكم اخلصوا اخلصوا نياتكم عباد الله اعلموا عباد الله انكم بحاجه ماسه الى كثره الدعاء والالحاح بالدعاء وخاصه في هذه الايام المباركه كبروا الله فيها وحمدوا واحمدوا الله سبحانه وتعالى فيها وهللوا عباد الله تقبل الله عبادتكم اعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاتقوا الله عباد الله اعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى في هذا اليوم المبارك ضحى بكبشين أملحين أقرنين ضحوا عن أنفسكم وأهليكم عباد الله من تيسر له الضحي من, من تيسر له الأضحية فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وأخلصوا نياتكم عباد الله واعلموا أن الله لا يقبل منكم شيئا إلا إذا أخلصتم النية لله اعلموا عباد الله أن العبادة إن لم تكونوا مخلصة لله لا يتقبل لا يقبلها الله إن الله يقول فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا عباد الله خذوا يا أيها الآباء خذوا بأيدي أبنائكم لقراءة القرآن ولحفظ القرآن خذوا بأيدي أبنائكم بكل خير يا عباد الله خذوا بأيدي أبنائكم بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها العلماء ويا أيها الدعاء ويا طلبة العلم أخلصوا نياتكم في دعواتكم اعلموا عباد الله أنكم ترثون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم أنتم ورثة الأنبياء أنتم ورثة الأنبياء أخلصوا نياتكم لله لا تطلبوا بدعوتكم الأمور الدنيوية لا تطلب الرفعة ولا الشهرة بل أخلص النية لله واعلموا أن الثواب لله وأن هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين والأنبياء والمرسلون لم يورثوا دينارا ولا درهما فإنما ورثوا العلم وتزودوا بعلم الصحيح يا أيها الطلاب ويا طلبة العلم ويا أيها الدعاء أيها الشباب اتقوا الله في حياتكم اعلموا أنتم الشباب تعلموا سنة رسول الله وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا لكنهم طلقوا الدنيا ثلاثة تطليقات و ورجعوا إلى ربهم وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهارهم ويتعلمون منه سنته ويعلمون الناس فيما ما ويعلمون ويعلمون من بعدهم من التابعين اتقوا الله عباد الله ويا ايها الشباب اتقوا الله في حياتكم وفي امور السياسيه التي تستقبلونها في هذه الايام يا ايها الناس اكثروا من الدعاء يا ايها الناس تقربوا الى الله بالضحايا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيد أعواما عديدة وأمين مديدة ونحن نلبس لباس الصحة والعافية في الأمن والسلامة والخير واليمن والبركات إنه سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي اللهم احفظ بلدنا غومبي من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم احفظ جامعتنا هذه إنك على كل شيء قدير وانصر موظفيها لكل خير يا رب العالمين وكن بأيدي مدرائها ورؤسائها لما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اعلموا عباد الله أن أفضل أعمال إن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم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 وتقبل منا ضحايانا وأذيتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم فردنا آمنين سالمين يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات وتقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وردهم إلى أهليهم آمنين سالمين غانمين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا وفي بيوتنا وارفع عنا الوبا والغلا والزلازل والمحن har Nigeria wata iri biladin musulmin kun di aidi wulati umuri na fi Nigeria bi kulli kairin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al azim al jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa ala'ihi yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi wa la dhikrullahi akbar wallahu 'ala ma tasna'un تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين